a a a a a ai shi ka kaka rana bai ana bai zane da ita ne ba abu na wanda ya kasance koyi ba karkatar rana bai mutum mai zo shi na daga rana ta ko wanda da gani karkatar rana sai wanda ya kasance ba ba ko da a cikin wani wurin da ya kasance lokaci amma duk wanda aka yi shi na gani rana to zai mutum shi ta mutum ya rika yana da shi ta ya eh, haka su da zai masallatai da ya haka to amma ayin ka diba masallatai ya abin da ya tashi sun kai idan suna farawa ƙarfi ne rana tana iya gotawa tun ɗaya tsora wani abu daga daga lokaci na ɗaya tsora wani abu rana na iya gotawa amma saboda ya tiyari ta ga wanda ya sallar a zahar ƙarfi ne ya cikin lokacin ne babu lokacin ko lokacin hunturu ko lokacin ah, ko lokacin bazara da rana gota ta yi ba su da kai da rana da gota a da daga ainihin mutane da sala ga yesu. in ya kai ta waje ka tsaya kana a gani ba kai ta lokacin gudu ka tsaya da gani kai ta lokacin abin da gura ka tsaya gani ta da gida an kai shi a misali wanda za ka gane wa lokacin magani ga dama in ya duka tuwo ka kai ma ga hunturu tsawo tsogare ta to ai kana ga ta ta ko ba haka ce ta kai gaba ɗaya ba an kiyaye da wannan da na haɓa ta cewa ga wajen ka samu ko dai ta komo na gare ko ta komo na gare ka yana ta hakuku hagunka sai a ga ido ka damar ka yana ta hakuku damar ka sai a ga ido ka hagunka lokacin ta ke nan a shirya da ga lokacin da kai gayar gayar rigewar ta to an samu ta istiwa ke da na na tsakiyar tankaki ne an kiyaye da wannan idan ta fara karuwa kaɗan na to an samu zawani shi aka ce lokacin zawani الوقت المختار للظهر زوال الشمس نعم ما هو قول يقول أبوك أنا أما جعلت تقريه بقول الوقت والساعة أصبحين وقت كل فتاة أما زكت وسيلة سنتين كل ثم ما يلعبون على سكة الصلاة ما سكر أجزاء to ka ga an ce ma bayan hadari ko ashe sai a diba a gani da lokacin ainihin a sanda inuwa ka kai ta gota da gota wa rana zuwa kaiwar inuwa ta tsawonka sai a biyu a gani ya kai uku da rabi in ya wuce uku da rabi sun yi azahar cikin lalurin in bai wuce uku da rabi ba ba sai azahar cikin lalurin ta ba amma dai abinda an kai sun yi sallah cikin lokaci shi muka yi bayani yanzu cikin sun ba da ko ka? Eh? eh. kamar lokacin azumi shi kuma shi ma na gama yi a da ana gana na dogara sai an ce har sama maka gari a ce a fizi zai gato aiki da to ai mun yi bayani ni bayani ne. ta ga in ka diba yanzu aka ce alhaji ya fito wata wannan wakaci na harki ko ba ainihin wakaci na wanda kasance za mu aiki shi ba tun da an ce ka ga yanzu ka fito alhaji ne za a walal idza asasa wasu idza fasa. ko tanafasa su da shi na aka aiki ta idza tanafasa idza asasa lalle. wasu za ta idza fasa. idan ainihin rana ta fara shi da binga ba ta fara shi kuwa kana ganin hasken na tilbuwa shi na tilbuwa shi na tilbuwa shi ne a lokacin su bayan duk wannan ana iya ganewa daga daga lokaci wanda nake na ganin idan idan kun na ɗora ma wannan sai dai mu saboda ba haske ya mana yawa na cikin din mu ba ka iya gane ainihin kirkiro a yanzu ya yi kuma ne. Eh? ka dai aiki da da da da da da da da da da da da da da dalla da dai su kusuri da sun tsare a ko da abu da abu shi da nan shi na gani yana yi wa jahilin da yana yi wa yana yi wa kai ba ka sani a da ka sani bayanin shi ta yi sha Allah a mai tambaya game da hadisi imamu malik da imamu ahmad ba ake wani yana tambaya ga hadisi da imamu malik da imamu ahmad ba a gabata suwa ga hadisi to imamu ahmad yana gabatar da malikun azin ga hadisai gabata yana cewa kullu ma rawa an malikun wasu magana ta ta a hudun habali yace kullu ma rawa an malikun wasu kafi wanda imamu na maliki yau ya gare shi a natice na kuma idan aka samu sabani shi na ɗaukar kawai malikun a nasi da ta yalla ma haka ma malami ne kyami shi ma ya ɗaukar kawai kamar malikun a nasi in an ka samu sabani imamu na malikin malamin malamin malamin أحمد بن حنبل حنبل حنبل ما يكون wani mai rubuta mutane cikin da a cikin mu a ko cewa hadisi kilo ɗari biyar da ko ko ko abin da kamata shi abin da ka mutane irin ma hajji abin da tun mu a ɗari ne abin da cikin hadisi dubu goma sha kuma an maliki hadisi dubu goma sha biyu babu da izi babu mun na buhari ne wannan dubu dubu dubu hudu na ko ko ya ka yi kirari to abin da a cikin mu a tsara irin wahalar an hadisi dubu goma sha biyu ya an na da dala ya hmm? eh, ko da takarari dubu dai goma sha biyu muka sa na na ainihin buhari wutar na na mulim da ta kai dubu goma sha biyu na islamar da wani bawan allah ya yi tambaya ya ce ba allah a tambaya mishi ne da ma usmanu ke nufi da cewa wajen nasi alal hakikati a bayani akan jam'un nasi alal hakikati wato suna dabba suna ta ake ce ma hakika al hakikatu zabu shatin haka ta tsara al'aƙiƙa zamu shafi abinda aka ce ma aƙiƙa zamu shafi yanki bisa yanka bisa shi an kira aƙiƙa to jam'un nasa Allah aƙiƙa ce wa tankar walima ta tankar walima ka ga yanzu da an ka to wajen walima rabun walima an an ka gasa shi ya gasu an haka shi kewa ya a yi dinga shi kowa shi ba ko kuma a yanka a zaka kire kowa a yi a to ba a ba a da cikin mahaɗa sai dai a ɗiba a ci a yi sadaka a aika ma jira da mutum ne wannan haka ita an sunna ta ita suna an gane ku amma an an kai kira mun an haka shi gaba da inda mata sun ka soye sun ka gasa sun kai rubi da shi yau kuna ta ala da kai shi an yi wani mala da ragon suna an gane wani kasar da an haka shi gurga an ka tarbi an haka yawa an ka cin kuma jan guda ta da ke kenan ba Allah bai taro da suna ba taro da suna taro na mai kasance sa da aka yi domin a yi domin a yi addu'a ga abin da aka samu wannan wannan sahabbai sun yi da da Allah sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kawo mai mauludi shi da addu'a aka kama Allah shi ne addu'a sunna ce ta don haka daga baya sai kasance malumma suna ma taro su yana sahabbai sun taru sun yi a tabi'ai sun taru sun yi malikun da aka rage lahun in an kai suna zai yanka misali ko gamsa ta suna a raba a yi sadaka ki ci a aika wa kwauta wani kuma saboda bakin da za kuwa da ainihin yan makaranta kuma a yi walima ya kai da sai tsira misali da za a nuna ai mai bayani ba wai taron ba taron da aka yi da suna ba ba zuwa kuma a yi tsaye wajen bisa ba shi kake mai gudunar sa wato saboda can ana jam'un nasu Allah ya kika bil asu makaruhatu bil ashe makaruhiya haka har shi Usman bai ce ko to ta ciki ya suna ce karwa limaci dan fada ga yanzu bai da bayani kuma an kaji Islam salihi ya bayanin ainihin abin da salihi saboda ya kama da walima walima da barkaci bisa suna ɗin kuma da barkaci don haka ko wajen suna sai ba suna walima daban taruwa aka yi a yi suna zane suna ita daban za a yanka a ci a yi sadaka a da ya kamata